is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Juma'a. Shida ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar Osun da ke Najeriya an samu bullar cutar biri Za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamuran tsaro da Hassan Maina kai na zai gabatar. za mu buɗe layukan wayarmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kamar yadda ko da yaushe lambar da aka saba ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa sai bayan an sha labaran duniya daga bakin maryam dauda. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sojojin Isra'ila sun harbe tare da kashe wata ba'amarkiya a yau Juma'a a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗinawa da 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan suka yi a cewar wani da ya shaida lamarin. Fuad Nafa, daraktan asibitin Rafidiya da ke birnin Nablus a yankin yamma da kogin Jordan, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an kawo matar asibiti da rauni a kai kuma a lokacin tana cikin mawuyacin hali. Mun yi ƙoƙarin ceto ta amma abin takaici rai ya yi halinsa saboda mummunan raunin da ta samu a cewar nafa. An ce sunan matar Ayesino SG kuma shekarunta 26. An kuma bayyana ta a matsayin 'yar fafutuka 'yar ƙasar turkiya kuma ba amurkiya mummunan keta haƙoƙin bil'adama da ɓangarorin da ke yaƙi a sudan suka aikata na buƙatar a tura wata runduna mai zaman kanta ta gaskiya da adalci don kare miliyoyin farar hula da suka guje wa gidajensu a cewar ƙwararru a majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a Wata tawagar bincike mai zaman kanta ta bankaɗo abubuwan cin zarafi da ɓangarorin biyu suka aikata tun daga watan Afrilun bara wanda ka iya zama laifafakan yaƙi da cin zarafin bil'adama a cewar su. rikicin tsakanin sojojin gwamnatin kasar a ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan da kuma dakarun rundunar sdf a ƙarƙashin tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da galo ya haifar da ɗaya daga cikin rikicin jin kai mafi muni da aka gani a duniya an dai kashe dubban mutane kuma ƙwararrun sun ce farar hula miliyan takwas sun rasa matsugunansu yayin da ƙarin wasu miliyan biyu suka tsere zuwa ƙasashe makwabta To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana kan hanyar dawowa gida Najeriya daga China bayan ziyarar aikin da ya kai kasar da kuma halartar taron kolin shugabannin kasashen Afirka da China na shekara-shekara da aka yi a birnin Beijing. gwamnatin najeriya da ma wasu jihohin kasar sun rattaba hannu a kan yarjeniyoyi da yawa kamar yadda ambasada yusuf daga ministan harkokin wajen najeriya ya bayyana a wata hira da wakilin muryar amurka umar faruk musa akwai yarjejeniya da aka rantaba hannu a kai kusan goma sha wasu na harkar gona da noma wasu sun shafi yadda za a iya dinga samun lantarki daga kimiyya na nukiliya wasu kuma manya-manyan aikace na more rayuwa da ake kira belt and road initiative na china idan da mun yi niyyar za a sa hannu a da goma sha biyar ne to har yanzu wasu ana aiki a kai ba a gama ba sannan kuma akwai yarjejeniya na jihar kaduna ta sa hannu da kamfanin huawei da kuma jihar lagos ta sa da kamfanin cc bayan duk wannan kuma ka duba za ka ga akwai communique wato sanarwa da shugabannin kasashen guda ɗin suka fitar bayan shugaba Tinubu ya kammala ziyararsa wanda Najeriya da China sun amince haɗakar ECOWAS yana da muhimmanci kuma China ta goyon bayan wannan haɗaka na ECOWAS. A wannan ziyara kun yi la'akari da samun basussuka ko tallafi da china ke baiwa kasashen afirka kuma da illolin da yake haifarwa alal misali in aka ba da bashi sai a ta yin abubuwan da zai kai har wuya kasashe su kasa biya a nemi an shoɗin su kaddarorin su da dai sauran abubuwa ko shakka ba ko a filin taron an tattauna irin wannan basussuka amma abin da za a kara mai da hankali a shi ne basussukan nan dama gwamnatoci suna ɗaukan basu amma za ka ɗau bashi ko biyu za a yi da shi na farko ya zama na cewa ba tsawwala kuɗin ruwa da za a biya na biyu kuma ya kasance kuɗaɗen nan an yi amfani da su bisa kan abin da dama aka ɗauki bashi nan an da su. To yanzu za a iya cewa Najeriya ta samu suka ne ko kuwa tallafi ta samu daga ƙasar China kan waɗansu abubuwa da ya shafi bunƙasuwar rayuwar al'ummar ƙasar Najeriya. Ba bashi aka taho daga Nasta Kano a zuwa ci ba. Akwai ayyuka wanda dama ana kan za a ci gaba da yansu. To sanin kuwa ne an shiga wata rigima da Najeriya da China ko wasu kamfanonin China akan wasu yarjejeniya da suka samu sabani da wasu jihohi a kudu maso yammacin najeriya har aka rike jiragen najeriya da wasu kaddarori wannan magana ta taso kuma mai aka yi akai dama tun ma kafin a zo wannan ziyara ana nan ana tattaunawa ana kokarin yadda za a yi a sulhunta ai china ta san muhimmancin najeriya ta san cewa kasa ce wanda take da amfani a gare ta saboda muhimmancin ta shi sa ma aka yi ta zawarcin shi shugaba bola tinubu ya zo ya yi ziyara sannan ya halarci wannan taro sun san da wannan matsalar tsakanin gwamnatin jihar da wani kamfanin amma duk da haka gwamnatin china da shugaban china suka gayyaci gaba bola halarci taron afirka da za banda ni da zo kafin ya kafa yaran sai da aka turo wakili na musamman babban jami'in gwamnati yanzu domin ya kara jaddada cewa eh lallai gwamnati ya amince zai kawo yaran kuma zai halarci taro yanzu dai daya daga cikin sauye-sauyen da 'yan najeriya suke sa ran gani bayan ziyarar shugaban zuwa china shine ganin an fara hada-hadar kasuwanci da kudaden wan maimakon dalar amurka maryam dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya inda gwamnatin jihar Osun da ke kudu maso yammacin ƙasar ta tabbatar da bullar cutar biri a jihar inda mutum biyu suka kamu da cutar a yankin Ileshan ta yamma daga Ibadan ga rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya aiko mana. gwamnatin jihar osun ta tabbatar da bullar cutar ƙyandar biri a jihar inda ta harbi mutane biyu a yankin ilesha ta yamma kwamishinan kiwon lafiya na jihar osun honorable jola akintola ne ya tabbatar wa manema labarai bullar cutar ta kyandar biri a birnin oshogbo ya ce tuni gwamnatin jihar osun ta ɗauki matakan gaggawa don shawo kan cutar kafin ta yadu a cikin al'umma dr bello magaji arkella na jami'ar usman danfodiyo da ke sakkwato masani kiwon lafiya ne a Najeriya. Dabbiri wata rashin lafiya ce wadda ake samu daga dabbobi zuwa ga mutane. Ko wata kwayar cuta da aka ce ma monkeypox virus irin wannan kwayar halittar kanana kanana shi ne yake kawo wannan uh, cuta. Ana samun shi ne tsakanin mu'amalar mutane da dabbobi ta hanyar samun mu'amala da abubuwan da suke fitowa daga cikin jikin dabbobin ko wasu ruwa ko kuma kashin su ko kuma in sun ciji mutum idan Ana kuma samun shi ta hanyar cin naman daji abinda aka ce ma bushi kenan ana samun shi tsakanin mutum da mutum kyandar biri. dokta menene illar wannan cuta ta kyandar biri ga bil'adama. wannan cuta ta kyandar biri kamar kowace irin cuta ta kwayoyin cutar da aka ce ma virus tana da muni sosai saboda tana bata garkuwar jikin mutum kuma tana haddasa zazzabi mai zafi har mutuwa ana yi akan sanadiyar wannan cuta ta kyandar biri. wace hanya ya kamata mutum ya bi domin ya kare kansa ga kamuwa ga wannan cuta ta kyandabiri? Babban mataki ne na farko shine mutum ya san cewa eh wannan cutar akwai ta to na ɗaya kenan sai a kiyaye ga tsaftar muhalli da tsaftar jiki da kuma tsafta ta mu'amala. To komi mazauna jihar Osun za su ce a game da bullar kyandar biri a jihar ta Osun. Osun. Ko kana da labarin cewa an samu bullar kyandar biri? Na samu labarin an samu bullar ta. Na shiga labarai na ga labarin kyandar biri ta kullu jihar Sosin. Yaya ka ji da ka sami wannan labarin? Gaskiya na je wance daɗi ba da nace labarin na yadda ta kaba zuwa a sassan duniya nake jin ta a kasashen duniya sai ga ta da jihar Sosin. Ko akwai wani mataki da ka ɗauka domin kare kanka ga kamuwa da wannan cutar? Ina ɗauki mataki ana cewa dan wanke hannu da sauran abubuwan da dai hukumar lafiya ta duniya ke saki ina karance da su na kariya da zaka na. Sunana Usman Ahmed Kyauta daga nan garin Ushugu ta jihar Osun. Kana da labarin cutar nan ta da biri? Eh, ina da labarin. Wace irin illa ka ji an ce tana haddasa ma bil adama? Ana dai da labarin cewa tana dawa ɗan adam abin da ya shafi cututtuka da dama abin da ya shafi zazzabi. Daga watan Janawari zuwa yau an sami cututtuka dubu biyu da ɗari ɗaya da ashirin da uku da ke da nasaba da kyandar biri inda an ka tabbatar da kyandar biri ɗari bakwai da sittin da biyu maza ɗari biyar da ɗaya mata kuma ɗari biyu da sittin da ɗaya suka harbu a a cikin jihohin Najeriya 34 da kuma Abuja. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na boahausa.com. yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda domin hassan mai da kaina ya gabatar mana da shirinmu na gaba Hassan mai maina kaina ke muku sallama da fatan an wuni lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin namu na yau, za ku ji cewar karamin ministan tsaron najeriya bello matawan maradun ya tare birnin sokoto don tunkara matsalar tsaro gadan-gadan amma masana tsaron na cewar wannan ma ai abin dariya ne mayakan boko haram sun kashe sama da mutane 100 a jihar yobe 'yan sanda sun ce sun gano yunkurin juyin mulki a najeriya Toma Dalla. a wannan mako ne karamin ministan tsaron najeriya dr bello muhammad matawallan maradun ya tare zuwa birnin sokoto don zaburar da dakarun najeriya su murkushe 'yan ta'adda a jihohin sokoto kebbi da zamfara ga ma bayanin da karamin ministan ya yi lokacin da ya isa birnin sokoton mun zo mun kara ma sojojinmu karhin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki wa'annan 'yan ta'adda kamar da ka sani najeriya ƙasa ce tana da yawa kuma ƙasa ce wadda ba za mu yadda ba muna da tsari na mu a ce wasu sun hana al'umma su ji daɗin rayuwarsu saboda shugaban ƙasa yana bakin ciki da abin da ke faruwa kuma idan kun lura duka jami'an tsaro da ke da karfi to 'yan arewa ne shugaban kasa ya fahimci lalurar da ke damu arewa ita ce matsalar tsaro ya ɗauko mu ga baki mu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsan hafsoshi ah, na soja da kuma mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro nuhu ribadu da eh, minista na 'yan sanda duka 'yan arewa ne yayi ne domin ya taimaki 'yan arewa akan matsalolin da ke faruwa saboda haka ya harzuka matuka na cewa dole mu zo sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mai duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro to amma masana tsaro da tsarin aikin soji na ganin ba haka ake yaƙi da 'yan ta'adda ba win commander musa isa salmanu hafsa ne mai ritaya a rundunar sojojin najeriya a aikin soja gaskiya yana dakile aikin da ake a can ƙasa kenan zan baka misali idan aka ce har a soja akwai abin da ake ce levels of command kama akwai at the tactical level wato a ƙasa kenan wa'inda ke ƙasa wa'inda ke yin aiki wanda za a ce daga daga platoon commander har zuwa kamar battalion ko depending on girman wurin a ce har sector commander to malam hassan daga wannan akwai kamar wa'inda za a ce kamar su gocs din da har ya zuwa a wani lokaci za a iya cin kamar shi babban hafsan hafsoshi wato chief of army staff ko chief of air staff na za a iya ce masu operational ko kuma zuwa strategic ah, level commanders kenan sannan sai can sama dan akwai kamar shi chief of defense staff da kuma su kansu minister ah, su ne wa'annan ko political wannan din ko kuma su suke a the strategic level da har za su kai wato mataki na sama da kuma ba mu shugaban kasa shawara akan me ya kamata a yi da sauransu wanda sai sun ji daga waɗanda ke kasan ne za su tace har su kai ga sun ba ma shugaban kasa shawara idan kuma shugaban kasa ya ba da umarni su ma za su tattace har su kawo ga waɗanda ke eh, aiwatar da waɗannan instructions ɗin nasu so idan aka ce su waɗanda ke strategic level ɗin wato su minista sun koma inda ake tactical ɗin ko kuma operational level operations ɗin zai zama cewa suna suffocating din waɗancan a siyasa kamar a ce vote of no confidence ne idan ka yi ma mutum vote of no confidence wato baka gamsu da aikin shi ba da sauransu a sojance abin da ya kawo kamata ka yi ne ka cire shi daga aikin duk wanda ka bashi aiki ka ce baka gamsu da aikin ba har ya kai ga sai kai ne ka za ka je kai aikin a aikin soja gaskiya bai da bukatan zama wurin kuma abin da ya fi dacewa shine ka ce mai to wannan ko shi ya ce ya ga cewa aikin nan da yake ma baka gamsu ba ko kuma ka yi relieving din shi daga wani appointment saboda haka maganan su tare sokoto a bai taso ba alama ce da ke nuna cewa kila akwai abin da ake ce ma break of yankewan chain of command ko kuma aiwatar da al'amura taɓa samar da wani ɗa mai ido ba kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amuran nan suka ji suka ji muna wannan magana dariya gaskiya za su mana. yanzu kuma sai wani hari irin na rashin imani da mayakan boko haram suka kai a jihar yobe inda suka kashe sama da mutane ɗari a lokaci guda Malam Zakari Adamu da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a wannan shirya ya mana karin bayani. Wannan mutane yan boko da yan ta'adda kawai suka zo misalin kamar karfe hudu haka ne suka zo ma. Wasu suna bacci wasu ma ba tashi ba. Suka shiga kan mai uwa da wabi. Masu harbi suna harbi, masu yanka suna yanka, masu sa wuta a gidaje suna sa wuta. Abu da suka dinga yin wannan ta'addanci kenan suka dinga cin karensu babu baka. Babu wasu jami'an da suka kawo wani gudunmawa a wannan lokacin ne suka gama abin da suka gama wanda ina tabbatar maka cewa an rasa rayuka masu dama kasa a rahotanni da muka samu an kashe mutane ya kai ɗari da wani abu. To daman wannan wuri na fama da aika-aikan boko haram ne kafin wannan lokacin ko kuma dai wannan shine zon na farko. Dama akwai barazanar tsaro a gurin kuma wani gari ana ce marma a nan ne abin ya faru. Tun da dama akwai barazanar tsaro a wurin kenan an taɓa aika-aika a wannan yankin kafin yanzu ba wani mataki na kan da garki ko na rigakafi da aka ce mahukunta sun ɗauka a wannan wurin. Wato a wannan guri daman guri ne wanda kamar da na gaya maka cewa akwai barazana na tsaro tun da a ce gwamnati a ce ta sa ido a gurin to wani abu zama da kogotin gwamnatin wannan abun ba. Kawo yanzu wani hali ake ciki a wurin. Idan ana cikin halin zaman zaman da gurin. Kuma abin da kai ci abin da zama maka abin da kai ci abin bakin ciki. Wato har yanzu ina ni ban ji wata sanarwa ko kwala wanda gwamnatin tarayya ta bayar ko kuma gwamnatin jihar Yoruba ta bayar mai kyau wanda zai ya sa duk mutane ya ɗan yi daɗi ba babu shi. Ina kira ga masu mulkin Najeriya. Wannan ba in yi tsalle zai koma kan su ma fa. Abin da ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi cincin ta ƙi a kashe mutane a nan a kashe mutane a can gobe kaje an kashe mutane a can abubuwa talakawan Najeriya zama kamar wajen fara ke mulki ne ake yin da dimokuraɗiyya wanda kuma da zuwa mulki soja muke ba yawa ai gari a ce mulki ake yi kamar na fir'aunanci a tarayyar Najeriya wannan abin bakin ciki ne abun takaici ne a ce a waye gari ana irin wannan a Najeriya daga karshe hukumar leken asiri ta sojoji to DIA ta nemi wata babbar kotun tarayya da ta ba ta damar ci gaba da rike wani babban dan sanda da ake tuhuma da laifin taimakawa 'yan boko haram da 'yan ta'adda barayin daji na tambayi masanin tsaro mejo ya hayashinku ko ya yi mamakin dan sanda da ya kamata a ce shi ke kamo 'yan ta'adda amma yanzu kuma shi ake zargi yana taimaka musu? Bai zo da mamaki ba. Ko a irin wacce al'umma da kuma kowane bangare na ma'aikata za ka ga cewa akwai bara gurbi ko akwai bata gari akwai kuma na gari. Kasan lallai babban tuhuma ce shine kasantuwar DIA ce take binciken ma'ana Defense Intelligence Agency. Da ya kamata mutane su san daga irin wani laifi ne za a ce DIA suna da ruwa da tsaki a kai ko kuma mai aikinsu, su. DSS da kuma NIA. So su dai DIA dama Defense Intelligence Agency shine abin da ya shafi barazanar tsaro wadda za ta hauro cikin ƙasar nan daga waje ko kuma a cikin ƙasar nan wadda yake tana da nasaba da soja ma'ana bangaren tsaro wanda yake zai iya nasaba da aikin soja. So wannan kaga ya nuna kenan lallai ta'addanci nashi ba karamin ta'addanci bane inda kamar za a ce NIA ne za a ce to magana ce ta barazana akan harkokin tsaro da ke fitowa daga waje wanda ya shafi farin kaya kawai ko kuma aka ce ma DSS ne to ana magana ne abin da ya shafi harkar tsaro wanda yake na nasaba da cikin gida kuma shi ma na farin kaya lalle lalle tun da kaji su hukumomin sojoji har sun neman a basu wannan ba Allah su gaba da bincike akai to akwai ƙarshen gaskiya al'amarin nan kuma binciken da za su gaba da ne kadai zai tabbatar da wannan al'amari mejo yahaya shinko Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. a madadin sashen hausa na muryar amurka da abokin aiki na muhammad nasir sai kuma julie gresham da ta daidaita mana sauti sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya madalla da hassan mai na kaina Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a duk ranakun Juma'a babu wani maudu'i da aka saka duk wani abu da ke ci muku tuwa kwarya sai ku kira ku bayyana mana. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye a kan layi. sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. to ibrahim allah ramma muna jin ka to ni kiran da nake da shi dangane da gwamnatin tarayya ne ko kuma in ce kamfanin mai na nnpcl na ƙarin man nan da aka yi tsakani da allah mu 'yan najeriya ba ma goyon bayan wannan karin da aka yi a gaggawa a janye shi saboda ƙarin nan zai ƙara ta'azzara tsananin rayuwar da ake ciki mu burin mu man fetur ma ya dawo ɗari uku ko ɗari biyun shi ma da yake a baya amma ba yi maganan a ce ɗari takwas da wani abu ba wannan shi ne ra'ayi na gode. to mun gode ibrahim alarama da fatan uh, kamfanin npc ya ji wannan kira naka yanzu kuma mun sami kira daga jihar kebbi waye akan layi eh, salamu alaikum salamu alaikum salam suna na dan asabe mai fata ya wuri daga nan jihar kebbi to dan asabe muna jin ka to da farko dai zan lokaci dangane da tsarin kudin man fetur da aka yi wanda gaskiya ba a yi tunani ba an nuna rashin imani da tausayi a daidai lokacin da 'yan najeriya ke kuka suna wuni da yunwa suna kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa a ce lokaci guda kuma an zo an kara man ma fetur kuɗi a jiya na je gidan mai na sha litan mai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira hamsin wanda ka ga wannan abin gaskiya ya kamata a tausaya ma talakan najeriya yana cikin tsadar rayuwa matasa suna yini da yunwa suna kwana da yunwa ce kuma an zo an kara ma fetur kuɗi to gaskiya fi sabilillahi bai dace ba ina kira daga wakilanmu gwamnatoci da 'yan majalisu da muka zaɓa su je su wakilce mu to lokaci ya yi wannan dama ce da muka baku domin ku wakilce mu ku share mana hawayenmu akan matsalolin da suka addabe mu. To dan asabi eh, mai fata daga jihar Kebbi muna godiya yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar waye akan layi. Hello? shugaban kula ina shan ku shugaban kula murya arewa dogon duka cikin jamhuriyar Nijar. To. Ina so ba da ra'ayi na bisa ga wannan tsarar rayuwa da ta yi wa cikin kasashen mu na Nijar da Najeriya. Hmm. Ya kamata shugabanni da na Najeriya da Nijar su rage kuɗin mai. Talaka ya samu shawala yanzu kaga talaka bai da kuɗi amma ga bai yayi tsada yanzu mota an da zaka shiga kuɗin mota la tsari sai ka bai jika guda shiga. Don Allah ro annabi sun yi rugu da shi da shugaban kasa mu Nijar su rage kuɗin mai. Na gode mu da Amerika. To muna godiya yanzu za mu koma Najeriya jihar Kaduna waye a kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum salam. Da wa muke magana? Kana magana kana magana da Yakubu George ta bin wasaban daga nan garin Kamure don zangon katar local government. To Yakubu muna jin ka. Yawwa. A farko ni rana ra'ayin sun nuna jin dadiya ne game da gwamnatin APC na take take da gudanar da aikinta. ta. karin kuɗin mallam ya mun daidai me yasa ka ce haka eh kuma na goyon ba yawa dalili ko shine hmm. a muka zaɓa ma kanmu kowa sai rajiya ta za ta yi zuba tun taylor apc na farko a ƙasar nan bai kamata ta kuma dawa mulki ba amma tun da mu mun ji mun gani mun nace mun ce sai su ba mu cika ba mu yanzu ga mulki yake mana daɗi a cikin daɗin mu pdp na aiki mai kyau an zo ba ta iya ba an kore ta. to mun gode yakubu daga jihar kaduna yanzu za mu leƙa jihar katsina waye akan layi. Salamu alaikum, Muhammad Hafiz Baban na barka da dare. Yau barka ka dai na gajiya. Ba gajiya fa, na Ashiru yana kiran ka daga Katsina Kurfi Lokar Gamma. To, to muna jin ka. Eh lalle yau juma'a rana ta mu ko mu bayyana ra'ayoyinmu abin da ke damun mu ko? Eh kwarai da gaske. Mm. Eh gaskiya ne zan yi magana ne akan karin man fetur sannan da aka yi kwanan nan. Mm. kuma abin da ke dama hukumomin nan namu na najeriya malam hatu babalo mm. wai shi shugaban shugaban nnpc zai ce kara wai kudin mai wai ba tare da sanin shugaban kasa ba wai fadar shugaban kasa ta fito wai tana gaya wa yan kasa wai shi ba da sanin su aka kara kudin mai ba Kudin kasa ce muke fito wannan wai tana jagoranci a cewa za a yi abu cikin ƙasa karkashin jagorancin ta wai ba a tawar ta ka wasu san an kara kuɗin mai ba ba su san an kara ba da suka san kara kai su kira su ji dalilin ya ka kara kuɗin man. gidi an kawo mu wannan zalunci da a ce mun ta bi mu haƙƙin mu sai dai ran lahira wannan suke da ake mu Najeriya da fatan. To mun gode yanzu za mu je jihar Plateau waye akan layi. Hello? Hello muna jinka. ka. da wa muke magana eh sokoto eh eh kwara kwara to muna jin ka mm. eh daga kwara to muna jin ka daga kwara dan mutan kwara za mu ce ko kwa <laughs> eh to menene ra'ayinka eh to ra'ayina na dai bello garba dinawa a kala kala daga nan kwara to ra'ayina shine dangane da a karamin minista da kuma sauran harsoshin da suka isa a takwato to gaskiya idan muka duba wannan ba wani tasiri wanda zuwan su yi dan idan za su tare su ya kamata a ce inda adda matsala irin irin sabon birni hakan gara ƙauyukan ta da mai lalle da tsamaye shi ne ya kamata a ce sun tare sakwato ma a kowane a sakwato inda ma san matsalar da ke faruwa gabacin sakwato ba wannan shi ne ra'ayina mai magana bello garba a dina sokoton najeriya daga nan kwara na gode biyu to mun gode bello yanzu za mu je jihar katsina waye akan layi assalamu alaikum suna rabi shi a tagara da ita to muna jin ka menene ra'ayinka a ina magana ne kan magana a karamin ministan tsaro da ya tare a sokoto ya kamata a ce ba sokoto kaɗe ba ya kamata a ce an buɗe abin har na saboda matsalar tsaron ba wata tsaya a bane a sokoto kaɗe ya kamata a ce fita ko ina ne wannan a sokoto. to da fatan hukumomin najeriya sun ji wannan kira naka da kai yanzu za mu leƙa jihar uh, plateau waye akan layi kana tare da buhari alhaji audu lagos daga nan kuwa kwanfan plateau state to muna jinka buhari To a gaskiya wa inna lillahi wa inna ilaihi mu dai talakawan Najeriya mun shiga uku inda da inda kasashen waje za su kawo mana dauki gaskiya muna bukata domin irin rayuwar da muke ciki musamman kamar mun da muke karkara mu muke ganin abin da yake faruwa a gaskiya za ka fita ka ga mu tsohuwa tana fama tana neman abin da za babu saboda maganar mai dan Allah dan annabi shugabanninmu ku ci tsoron Allah ku ci tsoron Allah ku taimake mu a Najeriya gaskiya mun kai wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un To mun to masu sauraro mun gode da kasancewa da mu sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu za ku sake kirawa mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku. To da kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. Sojojin Isra'ila sun harbe tare da kashe wata mata ba Amurkiya a yau Juma'a a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗinawa da 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan suka yi a cewar wani da ya shaida lamarin Fuad Nafa, daraktan asibitin Rafidiya da ke birnin Nablus a yankin yamma da kogin Jordan, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an kawo matar asibiti da rauni a kai kuma a lokacin tana cikin mawuyacin hali. mun yi kokarin ceton ranta amma abin takaici rai ya yi halinsa saboda mummunan raunin da ta samu a cewar nafa mummunan keta haƙoƙin bil'adama da ɓangarorin da ke yaƙi a sudan suka aikata na buƙatar a tura wata runduna mai zaman kanta ta gaskiya da adalci don kare miliyoyin farar hula da suka guje wa gidajensu a cewa ƙwararru a majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a. wata tawagar bincike mai zaman kanta ta bankaɗo abubuwan cin zarafi da ɓangarorin biyu suka aikata tun daga watan afrilun shekarar da ta gabata wanda ka iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bal'adama a cewar su. rikicin tsakanin sojojin gwamnatin kasar a ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan da kuma dakarar rundunar sdf a ƙarƙashin tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da galo ya haifar da ɗaya daga cikin rikicin jin kai mafi nuni da aka gani a duniya. To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shida na safe agogon eh, gobe asabar inda za mu dawo muku da wani sabon shirin na abar ya huce yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labarai da julie ladas gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta bada umarni da ma eh, injiniyan mu na yanzu jumbe hamza daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz babala ke cewa ku kwana lafiya ma'asala.